ƙwallon afirka ba ta da sauƙi gaskiya sai dai kawai wanda ke kallon ta za ga suna da sauƙi amma mu da ke buga ta mun san irin wahalar da muke sha kuma irin yanayin da muke gani na yanayin fili ko kuma yanayin yan wasa da zamu je mu kula da su to da wani abu ne wanda ya shafi dan kwallo ba dan kallo ba ni a nawa tunani na sa ran zamu kai wannan wuri sai dai amma ban ba da tabbacin cewa za mu ci kofi ba amma na ce insha Allah za mu kai final to daga final kaga za mu ga da Allah zai yi da mu to kaga da Allah ya da mu mun je fayana kuma Allah bai ba mu nasara ba to kuma mun dangana mun za mu tarbi gaba to kowace wasa wahala ce a ce ka je tournament country da ba naka ba kowace kwallo zaka dauke zaka zaka hadu da kalubale ka gane sai dai a ce ga wasu da kafi gajiya ga wasu da kafi kaza do ina amma kowace kwallo da mun ka buga gaskiya akwai wahala gare ta har da yanayin zafin da muke fuskanta a can Ba magana ba mai ƙwari ba kawai abin da na ma shi abu an gaji komai ana amfani da shi ne da lokaci. Lokacin bamu da lokaci ne kuma bamu da sa'a ne a wasan. Saboda final ne ƙwallo guda ce za mu je mu buga ba mu tunanin kuma an haƙari ta za a je aiwata. Kawai tunanin da muke yi ci ne muke tunanin to kaga ba kwallo ce mai sauki ba kuma a gidansu muke da yanayin referees da yanayin fans dai sauransu amma duk da dai haka dai kawai dai Allah bai kaddare mu ci wannan wasa bane kuma ma haƙuri mun dangana gare shi insha Allah gaba zai ba mu nasara muna da 'yan kullu fiye da miliyan a Najeriya amma Allah ya dauke ka kawo ka cikin miliya biyar kuma kowa so yake ba ƙwallo ka cikin kan cikin ƙwallo kuma kowa ai bai so a ce ya yi mistake an ci ko kuma ya wani abu wanda da a cewa country shi ya yi ƙasa kowa na so abin da zai cewa country shi yana sama yana sama yana sama saboda a na tunani yanzu ba ina so in ci ƙwallo uku a ƙwallo ɗaya ko ci ƙwallo ma ina so in ci to amma ba haka abin yake ba kai kana tunaninka amma abin da ƙwallo za ta ba su daban to kaga duk wanda zai zagin ka kawai ya zage ka ne saboda bai son ka to a ni a nawa tunani duk wanda ya zage ni a harkar ƙwallo na ya fi mishi Iya gaskiya ina mai farin ciki ina mai godiya da Allah da ya nuna min wanga abu na cewa na je nation ko na je na farko an fishe na ka na je na biyu na je final to abin da nake fata kuma nake roƙo na uku ya zama to in ce shi shine babban fata na kuma babban burina ya gaskiya abu ne wanda ba zan taɓa mancewa da shi ba abu ne kuma abin alfahari gare ni a matsayina na ɗan kyabi da kuma jihar jega a ce yau gani gaban president yana magana ina magana ka gaisa da shi akan harkar kwallo kuma ya ɗauka abu ya bani wanda abu ne wanda ba zan taɓa mancewa da shi ba kafin in zo nation cup ɗin kafin in zo kam a yi interview a a portugal a cikin airport na cewa ana tsarin maybe january nan kafin ta kare zan wuce zan je ingila zan je ina to na dai na ma yan jarida a portugal na cewa ina da kingin shekara uku a portugal a sc porto kuma ina fatan insha Allah zan kara shekara uku ina a kula inin to amma ka san dan adam nake ina na tunani kuma sai ga Allah ya fito min da wani wanda ya fi nawa